fondation hirondel niger sashen hausa studio kalangu ke magana gunguma maɗantani ke ɗauke da ragama shirin gakanin kanun labarin wajen dabba 600 jami'an tsaro na ƙasar niger suka karɓe daga hannun gungun wasu mutane masu ɗauke da makamai an mayarwa masu dabbobin dukiyar tasu a kwamin ɗin tondikiwin jihar tilaberi cikon bayani a cikin shirin babban taron wato ɗumamar yanayi cop 26 ya kammala a ranar asabar a birnin glasgow ƙasar ingila bayan mako biyu na tattaunawa komi aka tsayar za ku ji ra'ayin ƙungiyar matasa 'yan sa kai ga batun kyautata muhalli. a shafin rahoton musamman na wanga shirin zamu maganta kan wantaran da jami'an shari'a isiye na justice ke yi. Masu sauraro barkamu da yau Litinin 15 ga watan Nuwamba 2021 yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla. Bari mu soma da wasannin motsa jiki. Tawagar kwallon kafa ta ƙasar Nijar Mena a yanzu haka tana nan tana fafatawa karon ranar karshe na tankaɗe da rairayen kofin duniya Qatar 2022 a hidin Balo Star General saini Kunci a nan Yemme karo ne na neman jeri cikin ƙasashe Danko Maina duk wata sa'a shiga kwamɓalar ƙasashen duniya ta kubce mata a wani fannin kuma a ranar asabar 13 ga watan nuwamba a hilin wasa na open ta paris a wasar taekwondo noredin isaka ya samu galar zinari abdulrazak alfaga ya samu galar tugulla a wasar jido kuma ismail alasan jibbo a karon masu yaunin kilo 66 ya samu galar zinari a kwamfalar afirka dakar 2021 a ƙasar senegal Ranar sha ga watan Nuwamba da ta shuɗe dabba 574 aka karɓe daga hannun gungun mutane masu ɗauke da makamai. jami'an tsaro na ƙasar Nijar ne suka kamo su kuma suka mayar wa hukumomin garin Mangaize kwamin ɗin Tondikiwindi cikin jihar Tilaberi. Abokin mu Musa Hassan ya tuntuɓi mataimakin magajin garin Hassan Halidu ta wayar talfo ga cikon bayanin da ya masa. Akwai shanu guda 128 a koye 354 da kuma tumakai 84. An kafa wani kwamitin da aka wa nauyin mai da su ga masu su. Kwamitin ya kunshi magajin gari ko wakilinsa mai garin Mangaize, wakilin sarki da ke Mangaize da shugaban rukunin jami'an tsaro na Garda National da ke Mangaize domin su ne ke tsaron wurin. Mutum da farko zai kawo takardun shaida dabbobin kafin ya shiga cikin wurin da dabbobin suke. bayan bincike idan ya ga dabbobinsa dole sai ya kawo shaidu daga cikinsu mai garin ƙauyen da akalla mutum biyu ko uku na ƙauyen su da za su iya tabbatar da nasa ne a halin yanzu mutane suna zuwa daga anzuru daga ko'ina domin su zo su gani jiya bayan mun fita mun samu labarin mutum biyu da suka zo suka ga dabbobinsu an buƙace su da su je su kawo shaidunsu a halin yanzu dai babu wanda aka miƙa wa dabbobin nasa. A wani fannin kuma ƙungiyoyin farar hula na Tilaberi da suka game cikin wani tsarin shawara da aiwata ayyukan 'yan kasanci a gurmazon farar hula mai zaman kanta a ƙasar Nijar. ranar asabar 13 ga watan Nuwamba ta shirya da sallar jam'i a babban masallacin Juma'a na Tilaberi. Hamma Umaru, babban sakataren ƙungiyar ya ma wakilin Bubakar Umaru karin bayani. Wata sallah ce ta jama'a da muka shirya domin roƙon Allah wata baraka da ya sabko mana da zaman lafiya cikin yankin Tilaberi da ma Niger duka baki ɗaya. Haka kuma wata dama ce gare mu na roƙon Allah da ya gafarta ma dukkan mamata fararen hula da kuma sojoji da suka rasa rayukansu ta dalilin wannan rashin tsaro wadda kuma matsalar ke ci gaba da karuwa kowace rana. Wasu ƙasashe sun kai ɗari da suka kasance a taron wato batun ɗumamar yanayi cop 26 da ya gudana a glasgow ƙasar ingila domin samun hanyoyi da samun halayen da za a sawa domin gurɓatar yanayin iyaka a ƙarshen wannan haɗuwar ranar asabar bayan tattaunawar mako biyu magabatan ƙasashen duniya sun ɗau wasu alƙawulla da suka wato lakanci wannan bayanin inda suka ɗauki wani ma'udin cewa yarjejeniyar glasgow sani ayuba shugaban ƙungiyar matasa na 'yan sa kai ga batun muhalli ya marahi da sumana ƙarin bayani A shekarar 1992 a lokacin da aka kafa yarjejeniyar babbar kokowar ta karkata bisa kasancewa cikin yanayi da bisa juriya amma a yau akwai wani abu da ba a yi aiki da shi ba su ne asara da illoli akwai bula'u da ke janyo karin ambaliya karin fari karin wutar daji kenan akwai katar kasashe masu tasowa musamman ma kasashen afirka samun wata gidauniya domin daukar nauyin wannan batu amma kasashe da dama kamar amurka sun sa kafa sun shure sun ce a'a akwai asusun asusun gaggawa na kai ma da ke kula da asara da iloli ba ya cikin zancen tattaunawa a da wannan kofi ɗin ta ba da damar saka shi cikin alƙawura na glasgow afirka ba ta samu abin da take bukata ba game da wasu batutuwa kamar batutuwan da ke da nasaba da zuba kuɗi asara da barna amma akwai wasu sakamako da za su kasance masu amfani ga afirka kenan nijar za ta kasance a ciki Bana aikin kanwa a garin ashi numla, ƙaramar hukumar Dirku jihar Agades yanayin na cikin mawuyacin hali a faɗar mataimakin magajin garin ko kanwar ta samu akwai matsalar kaiwa a sayar a ƙarin bayanin Dr. Sanda Malam. Ta fuskar kanwa yanayin har yanzu yana da wahala. Ranar Alhamis da ta gabata na tafi a Shunuma, nan ne garin da ke da katami inda ake sarrafa jak kanwa. Tun ɗaya ga watan Nuwamba suka fara fidda kanwar, a nan ma babu wani sakamako mai kyau. Saboda masu kanwar suna sayarwa ne ko kuma su yi musanya da waɗansu kayayyaki. Wasu ba su zuwa da kuɗin sayan kanwar, sai dai su zo da wasu kayayyaki da ake iya yin musanya. Wannan shekarar mun ɗauki mataki domin domin karya wannan tsari wanda tuni masu aikin kanwar suna ɗaukar bashi ba su fita da ko buhu ɗaya ko biyu nasu suna biyan bashin da suka ɗauka ba su fita da komai kenan suna aiki ne don wasu a yankin mangari kuma kasuwar tattasai ta difana fuskantar faduwar wato cinikayya a nan kasuwannin gida da kuma na ƙasa da ƙasa bisa ra'ayin wasu ƙwararru da suka bayyana hakan wato saman wani sabon kalar tattasai samun shi ne wato ya kawo tsadar a wannan fannin wato tsada ce wadda ta kasance tatasai ne ake kawo daga kano najeriya a ya haddasa wato karyar farashin tattasan na ƙasar niger a faɗar isu barma mai sai da tattasai a kasuwar difa gindi abdurrahman wakilinmu adifa ya firanta da shi inda ya ce tatasai lokacin kakan shi da farin kamar nan da wata bakwai da suka wuce tatasai ya hau da kuɗin shi sosai ana cewa babu tatasai babu tatasai masu kuɗi sun sayi tatasai da tsada fure a naira da ka buga kamar dubu ishirin da takwas ishirin da tara haka aka saye a sai fari ma da yana kai trent mil suka sayi tatasai suka aji yanzu kuma daga yamma wajen kano wani tatasai ya hito sai aka kyale na nankin aka koma cankin saboda can na cankin ya fi sauki ake dinga sayo yanzu kamar daga maiduguri daga maradi daga nyame daga zandar daga wajen gurewa nan da ana zuwa sayan tatasai nan tatasai mu yana da daraja da kakan shi har zuwa yau yana kaka amma yanzu da yake wancan tatasin ya hito kuma yana da arha sai suka bar nan kin suka koma can dalilin sa tatasai nan kin yanzu ya rage farashi sosai ya koma dubu ishirin da biyar ishirin da uku ishirin da hudu kenan yanzu wanda ya sayi ajiye ma dubu ishirin da takwas da biyar yau ya faɗi a naira dubu biyar biyar ko dubu uku uku ko dubu hudu hudu. Dangance da raunatar tsarin sharuɗoɗi zirga-zirgar kayayyaki masu karamcin inganci da wanda ake yi na ƙarya ƙungiyar tarayyar afirka ta ɗauki matakin girka wani kwamitin afirka domin ciwo kan wannan matsalar ƙasashe goma sha biyar suka ajiye yarda su ta sa hannu a ciki akwai ƙasar niger dr ɗannuhu barira tama adamu dawaki ƙarin bayani Niger ta sa hannu saboda tana cikin tarayya Afirka. Mun fara aiki game da tattalin arziki saboda yana ba mu dama yin aiki kamar irin na maƙautanmu tare da tsare kasuwancinmu da kuma ci gaban shi. Idan ana so a buɗe wurin gwaji, wurin gwajin ya kawo kayayyakinsa tsarin iri guda ne da an ka daɗe ana aiki da shi a cikin ƙasashe goma sha biyar. Shine lama yake so ya yi saboda ya ba mu damar mu tsare al'ummarmu kuma zai kawo mana ci gaba cikin ƙasashen Afirka. Afirka. yalla ma mu zaɓi ƙasashe da za su kawo kayayyaki iri-iri mun gani da wanga cutar covid-19 ya gaggauta abubuwa da dama a nan nijar muna da maganuka gargajiya da ake amfani da su a gargajiyanki a tunaninmu abun da ya rage shine a yi gwadin wa'anga kayayyakin tare da ba su tallafin kuɗaɗe domin mu ma mu samu maganuka lama tana kula da wannan saboda abu ne mai mahimmanci ya kamata kowane ƙasar afirka ta buɗe wuri nan zuwa sabon A wani fannin kuma wata ƙididdigar bayanai na ƙasashen Afirka goma sha uku da ƙungiyar duniya ga batun kiwon lafiya OMS ta zartas Ƙidirgar ta nuna da kason mace-macen mutane masu cutar sukari da cutar coronavirus mace-macen ya ribaya har so biyu fiye da na marasa lafiya na wata cutar mai haddasa mutuwa nazari ne da oms ta wallafa ranar alhamis 11 ga watan nuwamba nazarin ya ƙara da cewar mm, wato munzantar kai munzartar wannan al'amari ya kai kaso goma da ɗigo biyu cikin ɗari wajen masu ɗauke da cutar sukari da suka kamu da coronavirus saɓanin kaso biyu da ɗigo biyar cikin ɗari ga sauran mutanen da suka kamu da coronavirus. Wata tawagar harabar ministan sadarwa ta kasance a zandar domin saduwa da ma'aikata da kuma shugabannin kafofin labaru don su canza miyo bisa tsarin Projan Convention Collective Interprofessional. Shugabar tawagar Ramatu Cambiano ta ma wakiliyarmu Maryama Nuhu bayani a kai. Euh, Burinmu na kwanakin da mun zo yi a nan, domin mu gano ma'aikatan 'yan jarida ne da manyansu na nan jihar Zanda. Don mu sanar da su tsarin ayyukan da minista da kwamiti yake kula da shi. Ofishin minista a matsayinsa na mai kula da wannan tsari zai lura domin ya ba mu incin magana sama wa'anga ayyukan tun faruwar su da kwamiti yake yi tare da ƙwararru a wajen manya. Domin mu fahimtar da su ta yanda wa'anga ayyukan suke tafiya da kuma irin abun da ake iya samu a cikin tsarin ayyukan nan. Tun shekara dubu biyu da goma muke jira a samu anga ayyukan hannu. Saboda a takaice ana iya a sa musu hannu idan bamu sanar da su ba a kan lokaci to tamkar aikin da mun yi ba mu gama shi ba. A zayanar doka Dokar uku ga watan Disamba 2020 mai kayyade matsayin jami'in shari'a ishe da justice a ƙasar Nijar bisa ga batun wato wantare domin samun cikin bayani balki Samidu ta firanta da Metr Abubakar Abdullahi Shalare shugaban kungiyar ishe na ƙasar Nijar gasu mai hirta su. Metar wa yake da hurumin yin wantare? A zayyanawar dokar 2020 ta ranar 3 ga watan Disamba 2020 mai ƙayyade matsayin jami'in shari'a isiyo da justice shi kaɗai ne ke da hurumin zartar da wantare na wata dukiya kayan gwamnati da ake sakewa fasali na ƙananan hukumomi na sashen ma'aikatu masu zaman kansu na jama'a na harabobin jikadanci da na ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa. To yaya ake yi a samu galaba a wantare? Ga wanda ya bada ta yi mashi tsoka mana kamar yadda ake faɗa. Misali an za a wantaren wani tebur wata kadara ko kujerun falo sai a ce to farashin da aka sa jika hamsin ne akwai mutum mai nanata farashin da babban murya sai ya ce jika hamsin wake tayawa fiye da haka akwai masu cewa jika hamsin jika hamsin wani ya ce jika hamsin da biyar wani kuma ya ce jika saba'in har a kai ga wanda zai yi ta yi jika tamanin sai a sake maimaita wannan ta yi har sau biyu idan ba a samu wanda zai tayawa fiye da hakan ba bayan nanatawar sau biyu sai a sai da wanda ya yi ta na karshe da ya ambata. Me ya kamata a kiyaye a lokacin wantare? A lokacin wantare a kaucewa zamba kaman a cikin kowane aiki. Misali, akwai wantaren da kuke jin ana batun beli to babu shi a wantare. Ya kaucewa doka gaba daya. Doka bata tana da hakan ba. Shi ku duk abin da doka bata da ba ya zama na karya kwata-kwata bai bisa ka'ida. Kuma wanda ya yi hakan zai iya fuskantar hukunci na ladabtarwa da gabata a gaban shari'a. Kuma kamar yadda sunan ya faɗa, wantare gaban jama'a ake yin sa. A shaidawa kowa akwai labari da ke bazu zuwa kuma gaban jama'a ake yin shi cikin haske kenan ba hujja da za ta sa a yi wani cin hanci gaban mutane. Idan an ka yi zamba a wantare ana iya tayar da kiniki. Yau kowane mutum na iya sa kira gaban kotun shari'a da zaran kayi la'akari da an toye maka haƙinka kana iya kiran ishe ko kunjiyar ta yi wantaren don ka tayar da wannan ciniki ka tambayi haƙin naka. karshen labarun kenan a madadin duwan da suka dafa shirin ya kai gare ku nina ku dan badan da arlit malamin mun ke muku sallama yanzu ga musa san ya shigo gabatar muku labaru da zabar zabarmanci a futa lafiya.